Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 shida Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu wuraren mu assalamu alaikum barkan mu yau ranar Juma'a ta babbar rana uku ga watan Agustan shekara ta 2018. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Safina ta Sada so dangi da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Kwana ɗaya bayan sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar Zimbabwe, babban madugun hamayya ya bayyana cewa zai kalubalanci zaben a kotu yayin da sabon shugaban ke neman haɗin kan ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da nuna rashin yarda da 'yan jarida kan batun kutsen da ake zargin Rasha da yi duk da sanarwa haɗin gwiwa da manyan jami'an tsaron ƙasar suka yi kan ci gaba da neman shishigi da Rasha ke yi. A ƙasar Pakistan kuma jami'un hamayya suna shirin haɗa kai domin tsaye da ɗan takarar da zai ƙalubalanci Imran Khan a zaben Prime Minister. To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato na amfani da kayayyakin aiki irin waɗanda kasashen da suka ci gaba ke amfani da su. Ina so zan sanar miki cewa akwai wato talabishin CCTV saboda a tabbatar da eh, an samu kula da ayyukan da mutane suke yi. A yau ranar uku ga watan Agusta ne jamhuriyar Nijar ke bikin samun 'yancin kai ko mai 'yan kasar ke cewa ga ci gaban da aka samu? gaskiya in akwai ci gaba in aka yi wa gaza magani eh, daɗi nake ji kuma Allah sa ƙare lahiya kuma Allah sa gama lahiya balle mu jihar mara kenan ko mu sai mu ci alhamdulillah haka kuma za ku ji cewa wasu magoya bayan shugaban najeriya muhammadu buhari sun gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya a jihar niger sai kuma shirin duniyar amurka da muhammadu lalo zai kawo mana sai kuma ra'ayoyin da kuma saurari kuke aiko mana ta hanyar imel idan lokaci ba mu dama amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sa'o'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba tare a ɗakin watsa labaran fadar White House don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna, gaza kushe, shugaban Rasha Vladimir Putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. Ina jituwa sosai da Putin, in ji Trump a wajen gangamin. Trump ya sake zargin gidajen watsa labarai da rubuta labaran karya inda ya kira rahotannin shishigin Rasha a zaben Amurka akan karya ne. Wannan jawabi da shugaban ya yi a wajen gangamin ya saba jawabin da manyan jami'an tsaron suka yi da farko. yanzu aikin da ke gaban sabon zaben shugaban kasar zimbabwe emerson mnangagwa shine hada kan al'ummar kasar bayan ya lashe zaben da aka gudanar ranar litinin da ya haifar da tashin hankali da kuma zargin cewa an tafka magudi hukumar zaɓe ta ce manangwagwa ya samu kashi 50.8 na ƙuri'un ya ba babban abokin hamayyarsa nelson kamisa ƙaramar rata They are not, they are fake, they are not authentic, we're not part of it. Those are real figures from Zek. sakamakon na bogi ne ba shi da sahihanci, ba mu da hannu a wannan sakamakon. wannan abin da hukumar zaben kasar ta kitsa ne saboda haka ba mu amince da shi ba kamisa shi ma ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na jabu ya kuma ci alwashin kalubalantarsa a kotu yayin da magoya bayan sabon shugaban kasar suka raba daren jiya alhamis suna murna We are happy and we, we are hoping for a lot. Our new president has been telling us a lot of things. that he is promising us. Muna murna muna da kyakkyawar fata matuƙa. Sabon shugaban ƙasar namu ya yi mana alƙawura masu yawa. Wannan sabuwar Zimbabwe ce sabon juyi. Muna farin ciki a matsayinmu na matasa a shirye muke mu goyi bayan shugabanmu. Wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin 'yan ɗariƙar shi'a a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a inda suka kashe masallata 25 da jikkata fiye da 70. Masu harin sun shiga masallacin a Gadas babban birnin yankin gabashin Faktiya inda suka yi wa masu ibadun ruwan harsashi kafin su harba kansu. Kamar yadda shugaban 'yan sandan yankin Raz mohammed Mandoze ya gaya wa murya Amurka. Daraktan hukumar lafiyar yankin Walayat Khan Ahmad Zai ya gaya murya Amurka cewa an kai waɗanda suka jikata asibitocin garin guda biyu. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a garin na Paktiya wanda ya haɗa iyaka da Pakistan. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. ci gaba da tantama a kan sahihancin zaɓe mako guda bayan zaben da aka gudanar a ƙasar Pakistan, inda fitaccen ɗan wasan cricket da ya shiga siyasa Imran Khan ya yi ikirarin nasara. Wasu daga cikin shugabannin manya-manyan jam'iyyun siyasa sun taru tare da wasu jam'iyyun a babban birnin na islamabad don nuna rashin amincewarsu da zaben da suka ce an tafka magudi duk da haka sun ce za su yi aiki a majalisar su kuma fiddo nasu dan takarar don ya yi takara da kan a matsayin firayim minista ba za mu amince da sakamakon wannan zaben ba da kuma hukumar zaben a cewar Sherin Rahma wata shugabar jam'iyyar Pakistan People Party jam'iyyar firayim Minister da aka kashe Benazir Bhutto za mu ci gaba da zanga-zanga akan wannan sakamakon zaben a ciki da wajen majalisa. Ƙasar China a yau Juma'a ta yi gargaɗi a kan maka haraji a kan sababbin kayan Amurka na kimanin dala biliyan 60 har idan gwamnatin Trump ta ci gaba da barazanarta ta kwanan nan a kan cinikayya. ma'aikatar ciniki ta ce harajin da aka saka na kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari a fiye da kayan amurka dubu biyar da ɗari biyu an kimanta ne kuma china tana da 'yancin mai da martani a yakin cinikayya tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu gargaɗin china ya zo ne jim kaɗan bayan sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya haɗu da ministan harkokin wajen china wang a singapore ba su yi magana da manema labarai ba bayan ganawar an kuma buƙaci manema labarai da su fita daga ɗakin kafin taron. jiya alhamis ministan harkokin wajen china ya gaya wa manema labarai cewa amurka na bukatar ta kwantar da hankalinta ta duba masu amfani da kayansu inda yake magana akan barazanar gwamnatin trump na ƙarin haraji akan kayan china masu kimanin kudi biliyan 200 daga ainihin kashi 10 cikin 100 da kashi 25 cikin 100 Wang ya kara da cewa wannan karin harajin zai sa Amurka ta ji jiki akan kasuwancinsu da ke China. ta sada da Sodanki kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Domin tabbatar da tsaro a jihar Filato, rundunar tsaro ta musamman ta samar da wasu kayayyakin aiki na zamani da ake amfani da su kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samar da wasu kayayyakin aiki kwatankwacin irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su wajen gano masu aikata laifi a tsakanin al'umma. Kakakin rundunar STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce rundunar su ta dukufa wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a. Ina so zan sanar miki cewa akwai wato talabishin CCTV saboda a tabbatar da eh, an samu kula da ayyukan da mutane suke yi ya daddasa su a wajeje daban-daban a nan cikin gari saboda daga nan wajen tibin yana rekodin din duka mutane da suke wajen da duk activities da suke yi muna ganin su a tv kuma du lokacin da wani abu ya taso muna da dama za mu iya magana da jama'anmu da suke wajen bidin. A ah, ce an samu ci gaba kenan kamar. Ah, a kwarai da gaske kwarai da gaske. Kana ganin kamar wannan zai taimaka wajen dakile matsalolin tsaro da ake da shi eh. kamar yadda ake samu a kasashen waje. Eh kwarai da gaske saboda idan kika dora kamar can kasashen wajen ma yanzu dai muna kwaikwayo ne da su menene kwaikwayo da su saboda su kamar duwa na surveillance cameras din da shi suke amfani kuma yake ba su abin nan eh, gudunmawa wajen cimma burinsu na tabbatar da zaman lafiya to kinga shi ma wannan din kamar yadda yake ba su wannan abin nan dama suke samu nasara akan wa'annan mugayen ayyuka kuma suke tabbatar cewa ta wannan amfani da shi suke tabbatar da an zauna lafiya kin gani mu ma yanzu mun samu wannan daman kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Umar Adam gani yadda ayyukan 'yan fashi da makami da masu garkuwa da jama'a ke ƙara yawaita a wasu sassan Najeriya, Kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dofari ya ce bayan horarwa daban-daban da suka ba jami'an su manya da ƙanana yana da yaƙinin tsaro zai inganta a ƙasar. Lokaci ya yi da ya kamata matsaloli da ake samu na rashin zaman lafiya mu sa masa capital stop mu tsaye da shi. aikin mu ne mu hukumomi tsaro mu tabbatar da cewa ƙasar nan ta zanna lafiya. To alhamdulillah da irin wannan horo da muke abubuwan suna raguwa ayyuka suna ƙara inganci. Kuma an ka duba eh, zaɓe ya kusan zuwa na dubu biyu da goma sha tara to kaga kuma yawanci daga mu hukumomin tsaron mu ake zuba idanu kan kanmu a ga cewa an yi zaɓen nan lafiya to ina fata al'umma su ba mu haɗin kai shi tsaro ba na ɗan civil defense ba ne ko na ɗan sanda ko na soja kadai na kowa da kowa ne in Allah ya yarda kuma ƙasar mu za ta zanna lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya zauna lafiya zama lau lafiya shine Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. To daga batun tsaro a Najeriya sai matsalaka jamhuriyar Nijar inda a yau dinnan ake bikin samun 'yancin kai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da sha'aibin mani ya haɗo mana. taken ƙasa kenan a lokacin ranar uku ga watan takwas ranar da Nijar ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na ƙasar Faransa tun alif ɗari tara da sattin asali ma hakan ya sajin ta bakin alin begu wani malamin makaranta mai ritaya tarihin ita wannan ranar throughout karo na hamsin da takwas. Yaya aka yi uku ga watan takwas a dubu da ɗari tara da sittin. An yi wani babban taro a Jamus, sau da ake Berlin. An yi babban taro Brazzaville. Kuma da gwal da ya kama mulki horon shi, jamhuriya ta biyar ya ce ma ƙasashen da ya mulki ku yi hankuri zuwa gaba za ba ku mulkin kai. Akwai ta ƙungiyar da ƙirƙiro da ta ƙumshi Dahomey, Cote d'Ivoire da da Niger da Togo suka ce suka ce to mun zo alkwal da kamar mu ka ba mu 'yancin kai. Sai aka fara Dahomey aka yi ɗaya ga wata watan takwas ta zo ta mu uku ga watan takwas jura hamani ne ya hito shugaban kasa na fari ya ce yau mun zama da yancin kanmu jihar da da yanzu akwai canji canji kau ne an ba mu yancin haɗin ra'ayinmu an ba mu yancin zaben a wanda za su mulkin mu an ba mu yancin walwala ba kama da ba shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu jagoranci bikin sallar dashen itace a wata sabuwar babbar asibiti irin ta zamani Hopital de Reference mai kunshe da gadajen 'yan malati fiye da 500. la région de Maradi pour abriter les cérémonies du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays et la 43e édition de la fête nationale de l'art. Murtar rayawa da bunƙasa gandun daji Malam mustafa Garba kenan ke bayani bisa ga wannan jigon sallah na shuka itace su barkatai domin kariyar ƙasa da kuma dajuka. Karo na 43 to zagaye na biyu a Najeriya Maradi. Dokta Laminu Usman wani malam makaranta mai bincike a University dan kudan kuludo ya bayyana mana amfanin ice. Akwai inuwa, akwai abubuwa da yawa kamar abinci, ana iya ɗaukan kunnuwa, ana iya ɗaukan ɗiyan abu da yawa ana amfani da shi tana gyaran kasa magunguna da da ake da itace ba yau bane aka fara aiki da ita duka sun san in ba ice matsala ce yanzu mai gona cin gona shi ya sani sai in babu ice baya samu albarka kamar wanda akwai gona shi akwai itace shi ma makiyayin babu ice an san babu ciyawa wanda dabbobi za su ci abu kaɗai ne za su iya ci itace ita dai wannan sallah ta shuka itace da murna samun incin kai ta samu baki cike da wajen Nijar ga ma waɗansu 'yan maraɗi inda suke bayani kan wannan sallah da kuma canjin da aka samu kasan da dan maraɗi yana yana murna gaskiya in akwai ci gaba in aka yi wa gaza magani. Eh, daɗi nake ji kuma Allah sa a ƙare lahiya kuma Allah sa a gama lahiya. balle mu jihar Maraɗi kenan ko mu sai mu ce alhamdulillah an karɓo ga sallah wadda aka ba jihar Maraɗi. Shi'abu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. da la'agai da sha'ibin mani idan ma koma najeriya kuma wasu magoya bayan shugaba buhari ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya biyo bayan sauya sheka da wasu 'yan jam'iyyar masu rike da mukamin gwamnati suka yi a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton A Najeriya an gudanar da wata zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Biyo bayan ficewar wasu hamshakan masu rike da mukaman gwamnatin Najeriya daga cikin jam'iyya mai mulki ta APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. Zanga-zangar dai an gudanar da ita ne a garin Ibeto ta ƙaramar hukumar Magama mahaifar tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu Alhaji Ahmad Musa Ibeto wanda shi ma ya fice daga apc ya koma jam'iyyar adawa ta pdp a cikin wannan makon alhaji muhammad mamman auna shugaban karamar hukumar magama da ke zaman ɗaya daga cikin jagororin masu wannan zanga-zangar ga abin da yake cewa dalili mun fito ne mu nuna mutanen duniya apc ita ce jam'iyyar mu a magama duka dan magama 'ya'yan jam'iyyar apc muna nan babu wanda ya rage babu wanda ya rage muna nan ɗauke da ƙarhin mu Ɗaruruwan jama'a ne dai suka halarci wannan zanga-zanga da ta janyo hankalin jama'a matuƙa ga abin da wasu daga cikin masu zanga-zangar ke cewa. Sunana Alhaji Abubakar Mai Doya. Ina tabbatar ma duniya a garin Ibeto muke rali. Tun farko mun mun roki Allah Ta'ala cewa Allah ka cire mana bara gurbi a cikin tafiya. Domin me akwai wanda ke suna cikin mu suna cutar da mu. Sun bi tawagan mai girma a Janar Buhari saboda wannan darajar nashi da kuma darajar jam'iyyar APC. Sunana Alhaji Abdullahi Sa'idu Hamidu daga Nasarawa A a cikin garin Mina. Gaskiya ba mu ji daɗi mu jama'an APC da Ibeto ya watsa ma shugaban kasa kasa a fiska ba an ba shi minista da shugaban kasa ya zaɓe shi aka ce shi da gwamna sun fito a zon ɗaya duk da aka shugaban kasa ya ga cewa yana da sha'awa ya aiki da mutumin nan ya ɗauke shi ya ba shi ambasado a south africa to sai dai shugabar bangaren mata ta jam'iyyar adawa ta pdp a jihar niger hajiya aishatu ibrahim ta ce zanga-zangar ba ta da wani tasiri pdp zanga-zanga ba ta da tasiri a gare mu domin inda za ta yi tasiri mu ba mu tabbatar sai an zo fagen jefa kuri'a mun ga cewa an kawo eh, an kawo zarafi ba mu kawo ba to nan ne za mu san cewa eh zanga-zanga ta yi tasiri amma a yanzu a idon jama'a mu ba mu ga zanga-zanga za ta yi muna tasiri. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha nasiru Batsari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne wanda zai dubi kan ziyarar da shugabar muryar amurka a manda bennett ta kai a najeriya wakilinmu hassan maina kaina ya yi mana bitar wannan ziyara sunana mahmud lalo a yi sauraro lafiya babbar daraktan gidan rediyon muryar amurka amanda bennett ta gudanar da ziyarar aiki a wasu kasashen afirka inda ta karkare a nan najeriya manajin edita na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto ya yi bayanin makasudin wannan ziyara ta ta. wannan shine karin farko da take zuwa najeriya amma ba shine karin farko take zuwa kasashen afirka ba ta zo najeriya saboda ta fahimci tasirin murya amurka a nan najeriya ta sha jin cewa najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da murya amurka take da tasiri a kansu amma yanzu ta zo jiki magayi ta ji ɗin duk inda ta je ba abin ba inda ba gaya mata wannan tasiri musamman na sashen hausa na murar amurka kama daga manya irin su matar shugaban kasa aishatu muhammadu buhari zuwa ga ministan watsa labarai lai muhammad zuwa ga 'yan jaridu da ta haɗu da su mata zuwa ga shugabannin cibiyoyin kafofin watsa labarai irin shugaban eh, talabijin na ƙasa yakubu muhammad duk sun gaya mata duk inda ta je ana gaya mata cewa yadda ake saurari yadda take tani ya wuce ne akan yadda wato ya wuce nan akan yadda ake sauran ah, shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka saboda haka a makasudi na ɗaya da kenan na biyu ah, amanda bennett a ƙarƙashin rakiyar shugaban sashen afirka na gusu mangesha da nikaina ah, ta zo ne domin ta samu saduwa da masu faɗa aje a nan najeriya don su ma ta je daga wajen su. na uku ta zo domin ta halarci taron bude ah, kwas na ku ma'aikatan gidan rediyon murya amurka da sauran kafofin watsa labarai da aka tara a nan cibiyar murya amurka da ke abuja domin ba su horaswa akan ba da labari game da cutar shan inna wato polio kenan ba da bayan haka ta zo domin ta hadu da kafofin watsa labarai musamman gidajen rediyo da talabijin da muke alakanta da su sannan a ƙarshe ta zo ta hadu da masu saurare su kansu domin ta ji daga bakin su ya suke ji game da shirye-shiryen amurka abinda uwar gida amanda ta fara yi a najeriya da shi ne bude taron bita kan yaki da cutar polio da aka shirya wa wasu 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin najeriya a nan abuja i think all of you may have seen the terrible Babbar daraktan gidan rediyo na muryar Amurka kenan Amanda Bennett ke bude wani babban taron bita kan yaki da cutar polio da muryar Amurka ta shiryawa 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda take jan hankalin 'yan jaridun da su yi amfani da kafafen yatsa labaransu wajen taka rawar kawar da wannan cuta da ta zamanto alakakai inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabarar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya. duniya. Bayan wannan taro, daraktar ta muryar Amurka kazalika ta kai ziyarar ban girma ga ministan labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad inda ya mata jawabi. I know that VOA um, um, very fair reporting about uh, Nigeria. na san muryar amurka ta yi kuma na yin abubuwa da yawa wajen ba da labaran gaskiya a kan najeriya kuma yana fata za a ci gaba da haka domin babban kalubale da duniya ke fuskanta yanzu shine uh, ja'ibar yada labaran karya babbar matsalar da muke jin za a fuskanta yayin babban zaɓe na shekara ta 2019 wato baɗi kenan idan allah ya kai mu shine yadda labaran karya zai yi barazana ga ma tsarin dama da ma ci gaban kasancewar ƙasar guda ɗaya dunkulalle kwalliya don haka wannan ziyara abu ne mai matukar muhimmancin gaske kazalika amanda ta kuma ziyarci hedikwatar hukumar talabijin ta najeriya wato nta to haɗakar aiki tare dai batun yawa ka fara ba sai dai yanzu mu duba inda za mu karfafa ta amma abin da muke so daga west of america yanzu muna son wajen horarwa da ma'aikatanmu kaga yanzu muna da kwalejin talabijin a jos to muna so mu inganta wannan kwaleji to kuma ba mu inganta wannan kwalejin shi kaɗai ne irin shi a afirka ba inda ake da irin wannan kwaleji kaga yanzu muka samu taimakon voice of america za su iya taimaka mana da kayayyakin ayyuka za su iya taimaka mana da da masu koyarwa kuma mutanenmu za su iya zuwa daga nan najeriya su je voice of america su koyi inda ake ainihin koyarwa sai su dawo abin da su koya a can su dawo su koya mutane a nan bayan haka kuma za mu dinga da shirye-shirye iri-iri muka haɗa gwiwa za mu iya yin shirye-shirye tsakanin mu da wasu amurka ana ganin kamar shirye-shiryen kafin watsa labarai na turai manufofinsa ya sha bamban da irin naku wanda na gwamnati ne mallakarsa kamar akwai bambanci mai karfin gaske ta yaya kake jin wannan bambancin zai shafi aiki tare tsakanin ku da su a in aka zauna akwai bambanci da ba tantama akai akwai bambanci amma ba abin da ba za a iya shiryawa ba in aka zauna muka san meye manufan abin da muke so da bisani amanda bennett ta kuma gana da masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a nan abuja inda ta jinjina musu ta kuma yi godiya gare su na ji ta bakin wasu daga cikin masu sauraron sashen hausa na muryar amurkan tare da taimakawa wannan gidan rediyo na muryar amurka don ba zan manta ba lokacin da na fito takara 2011 so mun yi hira da alheri so alheri ta yi radani kuma na wayar da kai ga mutane akan matsayin mace da kuma amfanin ta ga al'umma. A ƙarshen wannan ziyara dai, 'yan ƙoroso sun nishadantar da Amanda Bennett wacce har sai da ta dan rausaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ma da la'agai da Muhammad Lalo da shirinsa na duniyar Amurka. Yanzu kuma lokacin da za mu kama wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Bafa Haruna Bajoga, malamin Jalingo, Primary School a shaka ya ce Salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da 'yan ƙungiyar agaji na yankin ƙaramar hukumar Fanakai cewa su kai wa 'yan gudun hijiran zamfara da suka samu fakewa a shaka da ke a nan karamar hukumar funakai jihar gombe agajin abinci da sauran ababen bukatar al'umma na yau da kullum domin suna bukatar taimako sai kuma wasiƙa daga suleiman dukiya kwanduga da garba sabiola gashuwa sun ce baki ɗaya muna taya ɗaukaci al'ummar jamhuriyar nijar murnar zagayowar ranar inci da fatan al'ummar Nijar za su dukkufa da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga shehu kashalla kafisan ana zikiri da kadora digaga ɗan fulani wargi daga jihar Bauchin Najeriya sun ce baki ɗaya salam biyu Hausa muna da Allah ya kamu na zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sai kuma sakon Sale Muhammad Sale da Mara Yola ya ce al'ummar kasar Nijar muna taya ku murnar cika shekaru hamsin da takwas da samun incin kai daga turawan mulkin mallaka sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kadura da gaga dan fulani wargi da shehu kashalla kafisa ana zikiri daga jihar bauchin najeriya sun ce baki ɗaya assalamu alaikum via hausa fata na gari lamiri muna addu'ar allah ya kamuna ƙarshen 'yan bindiga da suka addabi jihar zamfara duba da yadda ake zubar da jinin bayan allah a ƙarshe muke addu'ar allah ya kamuna zaman lafiya mai ɗorewa amin summa amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga arabiyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto a najeriya ya ce salam biyu hausa da fatan kuna lafiya ga saƙona kamar haka to gwamnati ƙasar nijar tare da ɗaukacin al'ummar ƙasar baki ɗaya daga ƙasa ta najeriya nake taya kun murnar zagayowar ranar samun 'yancin ƙasarku ku fatan za ku kammala biki lahiya amin summa amin to madalla a gaishe ka to yanzu kuma lokacin da za kawo muku labarai amma wannan karan a takaice. bayan da manya-manyan shugabannin tsaron amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba tare a ɗakin watsa labaran fadar white house don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben amurka mai zuwa shugaban amurka donald trump ya fito a wani gangami inda ya nuna ko kushe shugaban rasha vladimir putin duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka yanzu aikin da ke gaban sabon zaɓen zaben shugaban kasar zimbabwe emerson manangwagwa shine hada kan al'ummar kasar bayan ya lashe zaben da aka gudanar ranar litinin da ya haifar da tashin hankali da kuma zargin cewa an tafka magudi hukumar zaɓe ta ce manangwagwa ya samu kashi 50.8 na ƙuri'un ya ba babban abokin hamaryarsa nelson kamisa ƙaramar rata Wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin 'yan ɗariƙar shi'a a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a inda suka kashe masallata 25 da jikata fiye da 70. Toma da la'agai ki to masu rauro anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin. Safinatu Sodangi. Wadda ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyar Mateo Nashwan. Nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake dawowa nan an jima amma kar kashe rediyon ku domin tawagar yau da gobe na nan tafi.